وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yau lahadi 26 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1447 ana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan rana zuwa wannan lokaci da kuma cikin yardarsa ya ba mu dama muka haɗu a inda muka saba haɗuwa irin wannan guri a wannan ɗaki na haɗuwa da ke wannan mu'assasa ta abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda ke nan gana a garin gombe inda muke haɗuwa domin karatu da ɓangaren ummahat wato iyaye mata waɗanda suke da yanki ko ɓangare a wannan makaranta wanda suke karatu asabar da Lahadi. za ka yi zamanto ake tafsiri asabar da lahadi na iya abin da ya sauwaka cikin wannan wata mai albarka saboda mun yi sa'a kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu alkhairai da Allah subhanahu wata'ala ke rabawa yake watsawa alkhairai wa bayinsa a waɗannan kwanaki musamman waɗannan kwanaki da suke suna ƙara ƙarewa halala kuma yana ƙara ƙaruwa a gurin Allah ana ƙara ƙarewa kwanaki suna tafiya Allah yana ƙara ninninkawa yana ƴantawa yana ƴanta mutane daga wuta su koma aljanna daga wuta su koma aljanna kuma da zaran an yanta mutum shi kenan kuma shi kan ya tsira muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa muna cikin waɗanda aka yanta da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriya da iyalai ah, Allah ya ba mu dacewa da haka mun yi karatu <clears throat> a cikin wannan ramadan din a waɗannan kwanaki na surori guda biyu suratul insan hal ata'ala al insani hinun min ad-dahr lam a shay'an kura, sannan da suratul mursalat wadda ita ma bayan an yi darusa a cikin suratul insan aka samu dama kuma aka yi darusa a cikin suratul mursalat har Allah subhanahu ta'ala kuma ya kaddara rayuwar ta kawo zuwa yau wanda muna ganin insha Allah ta'ala a yau idan aka yi karatu da nasihu ga juna ke zamanto an rufe na wannan shekara da in Allah subhanahu ta'ala ya sa muna raye wata shekara muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa muna raye shekaru masu yawa da kuma sa muna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma ƙoshin lafiya don haka za mu ba wa alarama dama ya karanta mana abin da ya sauwaka na alkur'ani sannan sai mu ci gaba da nasiha game da abubuwan da suka shafe mu a cikin watan da kuma ƙarshen wata ɗin da kuma abin da ya shafi rayuwa yau da gobe da sauran a cikin wannan lokaci ɗin sannan insha Allah da ƙarisa da abubuwan da suka kamata duka a bi izinin da na fata Allah samu dace a ina za ka karanta karanta abin da ya so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 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه، الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع اتبعوا الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرجون هو الذي جعل لكم الليل لتفكروا اسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذي الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ما شاء الله ayoyi da ma za a fara tafsiri ne sai a ce to a koma su kuma da eh, to amma alhamdulillah da ke a kuna sun farko ya ce يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم من فرق رمضان ake ta yi lallai an yi wa'azi wayoyi ne a tv ne gidajen rediyo a ko'ina a halarta ko a saurara duka an yi ta jin wa'azi biye da wannan sai Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi Rahmati. wa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u falalan Allah na samun dama da lafiya da kawo rayuwarmu da Allah ya yi samun lafiya da muke samun abinci da ake yi a ci a sha a yi azumi a ci a sha a azumi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ini a hanya za su tafi wajen yaƙi kuma ana azumi kuma ga zafin rana ba irin na yanzu ba tsananin zafi ake usra ana cikin wahala ba abinci sai dibino ɗaya mutum biyu a tsaga rabi wannan wannan rabi shi ne kawai abincin gaba ɗaya ana tafiya ba a mota ba balle a ce jirgi a duk waɗannan sun mulga da shi don yada addinin Allah amma mu yanzu sai Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki inda muke zaune ma fanka tana huwa sannan sai mun shimfiɗa burma mu zauna masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye babu kulo ƙasa ne kawai ƙasa ne a cikin masallacin sai sama ba sai sun yi shimfiɗa ba na shiga su yi sallah haka saman masallacin an taɓa yin ruwa mai yawa sahabbai suka ce muka ga gemu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kitab da ruwa saboda kuma masallacin ba dakin bane a kawai tamkan dibino ne aka yi saman da shi haka da aka yi ruwa kawai sai ruwa ya shigo ya jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un falalan Allah da Allah ya bamu mu yanzu yayi mu musulmai 'ya'yan musulmai jikokin musulmai sannan kuma ya ba mu dama a ci abinci a sha wanda suke kukan yi ma wani sa'i dai in an ɗora kai buri ya wuce gona da iri akwai dai wanda suke cikin kunci da yawa amma wani sa'i akwai kuma haɗama da mu muke ciki domin a shari'ar Allah bai dace ba ga mutumin da yake da abun da yake da shi kuma ya tsaya ya damu da abun da bai zo gurinsa to rayuwar mu yau yawanci haka ne ya sa muka samu a cikin wahala to kalalan Allah da Allah ya mana da kuma rahamar Allah mu yi farin ciki da haka mu gode wa Allah akan haka kuma wannan shi yafi alkhairi daga abun da masu tarawa ke tarawa ko mu din muke tarawa duka wannan halalan Allah ya samun dama waɗansu suna kwanciya asibiti waɗansu suna kwance tsufa ya sa ba za su yi azumi ba waɗansu ba lafiya suna gida waɗansu suna asibitoci waɗansu kuma garuruwansu akwai jarrabawa suna gudu suna jeji suna nan a jeji suke rayuwa babu abin da za su ci ba su isa gari ba baya kuma an kore su a gidajensu an fidda su su ma suna nan amma mu duka wannan babu shi Allah ya kare to kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrah mutane ai farin ciki a gode wa Allah da Allah ya kawo mu waɗannan kwanaki waɗanda ake ganin muke ganin yau ana ashirin da shida ga wata don haka saura kwanaki kala'id eh, takaitattu waɗanda in Allah ya sa muna raye zuwa gobe ma aiki ne mai wahala in Allah ya ba da dama amma in Allah ya samu na raye insha Allah ta'ala kwanaki ne kalilan suka saura don haka mu gode wa Allah bisa ni'imomin da ya yi mana musamman ni'iman azumi Allah ya kawo rayuwar mutum yana lafiyansa kuma ya bashi dama zai yi azumi ko ya bashi dama yana iya yin sahur sannan aka bashi dama yana da iya sayan abun buɗe baki annabi sallallahu alaihi wasallam sun sha su yi azumin abun da za a samu a yi sahuru da ya taka kara ya karya sannan kuma haka za a yi ne ana azumi kuma su ne manyan halittun Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi kaman sa ba babu kaman a duniya ta kare amma sun jure wa halhalu ya zama wajibi mu kuma mu rinka kula da riko da dokokin Allah da sanin cewa Allah ya mana ni'imomi masu yawa waɗanda in an ƙirga su ba za su kirgu ba in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kun zauna za ku kirga ni'iman Allah ba za ku iya kirdige su ba ni'imomi ne yau kawai mun lissafa an wayi gari lafiya an gai an tashi cikin nutsuwa mutum har yana da ruwan da zai yi alwala zai yi wanka zai yi wane ne duk waɗannan abubuwa ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala mutum yana cikin iyalansa ni'ima ce daga Allah wata baiwar Allah a cikin farko-farko Ramadan ɗina a garuruwan da aka je ake bin su. Ana shayar da ɗa ɗayan kuma wansa aka koro cikin garin su. Aka kora su aka ture ta da ɗan aka an gaza ta ana dukan su kamar da ake dukan dabbobi. Aka kora ta da ɗa ƙaramin mai tafiya da ɗan da suke shayarwa gaba ɗaya an raba ta da su da suka yi nisa kawai sai ta zauna ta fashe da kuka ta ce ko me za a yi ita kawai ba za su wannan ba saboda ƴaƴanta su suka ce to a zauna da ita nan bari su je su ɗebo mata ƴaƴa an zauna da ita gurin saboda bata gamsu cewa ɗauko ƴaƴan za su yi ba sai wasu kuma a cikin wanda suke tare da ita suka ɗan ga alaman za su iya zillewa ta can sai suka zille tare da ita suka gudu suka zagaya suka shiga jeji ke da gaske kuma wa'inan sun je sun ɗauko 'ya'yan nata ita kuma ta zagaya saboda tana tunanin 'ya'yan nata don ta yi ba ta da tabbas za a kawo mata su suka shiga jeji suka zagayo da suka zo ina wannan ina uwar yara fada da idan ya mutu shi abuna sannan karamin shi shi da kansa ma kawai wahala ba mai shayar da shi ba kuma shi kuma har yanzu ya rasu ka kuma an samu ta dawo cikin wasu ayyuka an dawo da yake gida ƴaƴan kuma an tafi da su su ajalin su yayi amma ta hanyar da ya zama gina wannan cikin azumin nan to waɗannan su ne rayuwa mu alhamdulillahi. Allah subhanahu ta’ala ya kare mu daga waɗannan fitintinu amma fitintinu suna nan suna gudana a wurare daban-daban sai mu gode wa Allah sannan ko mu dage da addu'a sannan mu dage da bin Allah subhanahu ta’ala. mu dage da bin Allah mu dage da addu'a mu dage da ayyuka na ƙwarai saboda ayyuka na ƙwarai suna sa a samu yardar Allah idan an samu yardar Allah ana samun kariya daga gurin Allah subhanahu ta'ala. idan aka samu kariya daga gurin Allah to babu abin da zai samu mutane saboda Allah ya ba su kariya zaka mu dage da addu'o'i musamman a waɗannan kwanaki da suka saura a rayuwar mutum koyaushe zai yi addu'a amma musamman wannan ranakun suna da matuƙar muhimmanci mutane suna azumi buɗe azumi idan yana addu'a insha Allah ta'ala ana karban addu'a haka ana so mutum ya yawaita addu'a kowace ta yi addu'a sosai tana neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shirrace-shirrace. sannan kuma tana nema wa al'umma gaba ɗaya tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga fitintinu tana nema wa ‘ya'ya tsaro daga sharri da fitintinun ƙarshen zamani har Allah subhanahu wataala ya daga cikin alkhairi ya tashi cikin alkhairi mutum yana raye ya ga alkhairi a cikin zuriyarsa wajibi ne a yawaita irin waɗannan addu'o'i kowace ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune a nan ba za ta rasa tana da wani abu nata na bukatu ko wasu damuwoyi a rayuwa ko wasu abubuwa da suke damunta ko kuma 'yan uwanta ko ‘ya'yanta ko a cikin danginta ko kuma mijinta ko wani abu makamancin haka babu ɗan adam face sai ka gan shi cikin jarrabawa ko kuma wata damuwa ko wani kunci ko da yana da walwalan abun hannu wani sa'i za a same shi kuma akwai ta inda kuma akwai jarrabawa wani yana da wadata ana ganin kamar daɗi yake ji amma yana da wata jarabawa da tafi abin da ake tsammani don haka ya kamata a ce ana ƙoƙari wajen addu'a ba maganin wa'inda abubuwa sai addu'o'i Allah ya san yadda bayinsa suke kuma Allah yana kishin bayinsa yana son bayinsa babu wani bawa da yake cikin kunci face Allah yana kula da shi kuma ya damu da shi isa wanda yake cikin damuwa da jarrabawa Allah yake bar masa kofa ta karban addu'a cikin sauki wanda yake cikin damuwa ko rashin lafiya ko rashin eh, walwala a rayuwa yana cikin kunci ko yana cikin wasu damuwa shi wannan sa kai tsaye take tafiya gurin Allah saboda Allah yana shiga cikin sha'aninsa da yawa daga cikin ko kusan dukanmu ma a rayuwar da ake ciki yanzu rayuwa ce da muna cikin intanan suna ganin akwai dama-dama ta wannan gefen kuma akwai jarraba saboda haka a dage da addu'o'i a roƙi Allah abin da muka azunta na wannan wata da abin da muke azuntawa na wannan wata a roƙi Allah ya zama to karɓaɓɓe a gurin Allah kowa ya dage da addu'a tana neman Allah ya karɓi abin da ta yi na ibada kuma an samu damar yin wani abu na sadaka a roƙi Allah Allah ya karɓi wannan abin da aka yi idan an samu daman yin wani abu na nau'i na ibada banda azumi din wasu abubuwa na ibada da aka yi a roƙi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan ibada duk abin da mutum zai yi in Allah ya karba to mutum ya ci nasara duk abin da mutum ya yi in Allah bai karba ba to mutum yana har yanzu bai ci nasara ba idan haka kullum a samu dacewa a gurin Allah a samu karbuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan biyayya wa iyaye ta hanyar addu'o'i gare su a ringa addu'a wa iyaye ana roƙa musu rahamar Allah musamman waɗanda suka koma ga Allah waɗanda suke raye a ringa roƙa musu sabati mana Allah ya tabbatar da digadigan mutum shi da yake raye da kuma iyayensa da suke raye mana su tabbatu akan daidai duk abin da za su iya zamanto Allah ya yarda da abin duk abin da zai yi duk abin da iyayensu su ya zamanto Allah ya karbi abu misali mutum zai samu mahaifiyarsa ko mahaifinsa sun yi tsawon shekaru mana sun tsufa abin da za su rinka yi na ibada suna bukatan addu'a Allah ya karbi wannan abu ka idan yana wannan addu'a yana rokawa iyayensa sabati yana rokawa iyayensa tabbatuwa Allah subhanahu wata'ala ya yi masa albarka kuma ya karɓi addu'o'in nasu insani ga iyaye kyautata wa iyaye ya haɗa cikin irin waɗannan addu'o'i din balle kuma a ce wasu daga cikin iyaye ko mahaifi ya koma ga Allah ko kuma mahaifiya ta koma ga Allah ko kuma ma duka biyu sun koma ga Allah mutum sai ya yawaita addu'a gare su idan mutum yana addu'a wa iyaye lokacin da yake addu'o'insa yakan samu karɓuwan biyan buƙatarsa da ikon Allah sakamakon addu'o'i da yake wa iyaye haka a yi musu addu'a sosai yadda ya kamata domin cikin yi musu addu'a akwai alkhairi da yawa da mutum zai samu sannan kuma yi wa zuriya addu'a sannan yi wa ƙasa addu'a ƙasa tana buƙatar addu'a sosai idan ana faɗa kawai ba a yin addu'a din, babu amfani da rinka cewa kai amma abun mun nan sai addu'a kuma ba ma yin addu'a Kamar da ba zai yi amfani ba in mun ce abun nan sai addu'a to ai sai mu zauna mu yi addu'a a sai mutum ya keɓe lokaci ya yi addu'a sosai ya ƙasƙantar da ya koma ga Allah in aka yi sa'a sai Allah ya karbi addu'a idan Allah ya karbi addu'an bawa shike nan mutum ya ci nasara inda ma ya taƙabbalu Allah min al-muttaqin Allah yana karban addu'an bayi ne masu tsoronsa waɗanda Allah ya yarda da su haka kullum ayi addu'a a ji tsoron Allah a bi Allah bayan wannan a cikin wannan wata da Allah ya mana baiwa da shi yawancinmu kowa yakan riƙe Allah sosai muna yin ibada muna yin abubuwa masu yawa muna roƙon Allah ya sa su zama karɓaɓɓu to amma bayan Ramadan wani sa'i sai shedan irin jayi mutane kuma sai a koma a rinka mantawa da abubuwa na gani wani kuskure bayan Ramadan ubangijin ramadan ne ubangijin sauran watanni haka bai dace mutum ya zama a ramadan yana matukar ƙoƙari, amma ko bayan ramadan kuma ko ɗan kamantawa baya yi ba mutum ba zai iya yin kamar yadda ya saba a ramadan ba na farko tukuna azumi kullum wannan sai a ramadan ake yi ba za a yi azumi kullum ba kuga ana sallan asham ana sallan kaza ana sadakoki ana yamun laili kala kala duka wannan a ramadan ana samun dama bayan ramadan watakila mutum ba zai samu daman yin haka sosai ba amma dai alal akalla kuma kar kuma a karɓare gaba daya ya kamata a rinka yin abin da ya sauwaka a rinka yin alkhairai a rinka ibadu ina neman Allah subhanahu Ta'ala ya karba sannan karatun alkur'ani a ramadan ana kokari kowa yana kokari ya karanta alkur'ani mutum ma yana kokari ya sauke ya ƙara sauƙewa ya ƙara sauƙewa a cikin ramadan an samu wannan damar ko bayan ramadan kuma kar mutum kuma ya zama gaba ɗaya ya ajiye qur'ani sai bari kuma a a rinka karanta qur'ani kowace rana mutum ya sa a rayuwarsa kowace rana sai ya karanta qur'ani ba mamaki ba kamar yadda ya saba yi da yawa a cikin ramadan ba eh, amma dai akalla kowace rana mutum yana da dama na karatun alqur'ani ya ware lokaci kowane irin lokaci ne ya tabbata a kowace rana yana karanta alkur'ani kar mutum ya ajiye alkur'ani tun da ramadan ya kare shi kana ah, wannan kuskure ne alaman cewa Allah ya karbi aikin mutum a cikin ramadan shine kin ya dimanci aiki na kwarai bayan ramadan haka wannan alama ce ta nuna cewa Allah ya karbi aikin mutum a cikin ramadan haka a dage a yi abu na gari kuma bayan ramadan ma a ci gaba da ayyuka na kwarai insha Allah ta'ala sai a ci nasara kar a manta da wato dukkan aikin alkhairi musamman kuma addu'a ita addu'a ibada ce mai zaman kanta wasu mutane sukan ce su suna ga kamar ba a karban addu'a wannan kuskure ne a abu yanzu muna addu'a muna kaza ai ba don ana addu'an ba ake ganin kamar yaya ba da ba a san yadda ake ciki ba Wani addu'o'in da ake yi ko ya aka yi Allah baya tozartar da aikin bayi yawa addu'an da ake yi nan sun kawar da abubuwa tsewa fitintunin da muke gaske faruwan nan ba don Allah wata ala ya ba da daman bayin Allah suna addu'a ba da ba a san yadda abun yake babu ƙasa a duniyar nan a iya sanin masu sani kusa-kusa wadda ake nufin ta rushe ko a rusa ta irin wannan ƙasa mu ta Najeriya a shirya makirci a tun muna yan kuci-kuci yan sakandare firamare sakandare muka san duk makirce-makircen da ake ci a wuce a wuce a wuce har Allah subhanahu wa ta'ala ya yanzu kuma tana nan tana zaune lafiya sai bangarori daban-daban wannan duka sakamakon addu'o'i ne da ikon Allah wanda kar a fasa addu'a ko yaushe a rinka yawaita addu'a duk abin da mutum ya sa a gaba ya tsaya da addu'a a kansa Allah zai ba da nasara Allah subhanahu wataala baya tozarta aikin baki sannan in an rike addini a rike shi da gaske malamai islamiyya da ɗalibai islamiyya shedan ya fi zuwa ta ɓangaren islamiyya shedan ba su ke zuwa ta ɓangaren wasu abubuwa ba ya fi zuwa ta ɓangaren makarantun islamiyya ko ya hana mutum zuwa makarantar yana karatu ko ya hana mutum wasu abubuwa komai yana iya zuwa ma bangaren islamiyya malamin islamiyya an fi ganin kuskurensa kan malamin boko ko kai ne kai ɗaya kake koyarwa a boko kake koyarwa a islamiyya in ka je islamiyya mu'amalar da mutanen gari suke hango ka da ita daban domin in kana koyarwa a islamiyya kana koyarwa a boko to islamiyya ya yakan rufe rahamar Allah ce kana mu'amala da ayoyin Allah za ka ga mutum ko diploma bai yi ba amma saboda karantar da alkur'ani da kokari da himma da yake yi ko ina ne ana girmama shi a gari amma wani kuma ya yi kowane irin digiri ma ya kare amma saboda ba shi da alaka da ayoyin alkur'ani da komai sannan ma sai an yi kasance da kyar ake gano inda yake zama su saboda haka ayoyin Allah da mutane Allah ya musu baiwa da ita kar su yi wasa da ita malaman islamiyya a nemi lada da aikin da ake yi ɗaliban islamiyya irin ɗalibai da suke nan a nemi lada da aikin da ake yi kar a yi sakaci yawa kar a yi sakaci a ce a'a bari a canja ko a abun a'a a nemi lada a roƙi Allah subhanahu ta'ala dacewa abun da ake yi Allah subhanahu ta'ala shine mai ba da lada kuma Allah subhanahu ta'ala yana ganin duk abin da mutum yake yi kun kai mu'amala da ayoyin alqur'ani ki kai mu'amala da alqur'ani yadda ya dace to abin da zaki samu na lada Allah ne kawai tana da ni zaka kuma ta yi kokari zamantakewa na zaman gida zamantakewa na aure ibada ne zamantakewa da renon yaya ibada ne zamantakewa da sauran mutane ibada ne haka dole sai mutum ya yi kokari a matsayin ta Allah ya yi ta a matsayin uwa al'umma ce ita duk inda mace take tana gina al'umma ne saboda ita kanta al'umma ce takan haifi 'ya'ya ta yi tarbiyyarsu sannan dukkan wanda suka suka zama resa daga jikin 'ya'yan duka ita ce tushe haka muhimmancinta a rayuwa yana da girma sosai don haka ta rike duk abin da take yi a matsayin ibada ba za ki zauna ɗari bisa ɗari komai kina samun sa ba wata nan sai kin rasa abubuwa abubuwa eh, to sai ki tuna kin kin rasa abin da kika rasa sai ki tuna kuma abin da kika samu abin da kika samu na ni'iman Allah ya fi yawa akan abin da kika rasa kar hankalinki ya gushe akan abin da kika rasa a'a hankalinki ya tabbata kuma ki gode wa Allah saboda abin da kika samu yana da yawa Allah ya yi ki da lafiya Allah ya yi ki cikin zaman lafiya Allah ya yi ki cikin ba kunci na rashin rayuwa yadda wasu suna jeji wasu suna cikin abubuwa ba a suna yake alal akalla a harkar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tarbiyyantar da sahabbai cewa a harkar duniya ka kalli na ƙasa da kai don haka a harkar duniya ki kalli na ƙasa da ke kar ki kalli ta sama da ke ta ƙasa da ke ita ce wacce suna zaune a gidan haya bayan suna zaune a gidan haya babu kuɗin biyan kuɗin haya kuma lokaci ya yi. sannan suna da yaya da rashin lafiya babu kuɗin sayan magani yadda ake so sai kuma duk wannan Allah subhanahu wataala ya baki sai ki duba wannan ta ƙasa din a babin ibada kuma ki duba ta sama da ke a babin ibada ki duba ta sama da ke kullum ni ne na yi ne wancan ta yi sadaka wancan ta ba da kaza ɗan zannuwanta da suka fara tsuwa ta cire wasu ta yi sadaka da su wanda ta yi kaza wanda ta cire kuɗinta ta ɗan sayi abu kaza ta yi sadaka to take duba wannan wannan ta wuce ki to irin wannan za ki duba a rayuwa a rayuwa amma in kina duba a rayuwar duniya kina duba a ah, wanda tana da kaza gidansu akwai kaza wannan ba a son a duba haka sai ki kasa godiya ga Allah don haka kowa ta zama mai godiya ga Allah akan abin da Allah ya ba ni'imomi Allah ya tabbatar da su ga mutane babu irin ni'imar da Allah bai mana ba duka kowa da yake zaune a nan babu ni'imar da Allah bai bashi saboda haka a gode wa Allah akan ni'imomi sannan a yawaita ayyukan alkhairai ambaton Allah idan ana zaune a yawaita ambaton Allah subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan a yawaita yin haka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a yawaita yin haka astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai in kina yawaita astaghfirullah wa atubu ilai yana gusar da kuncin rayuwa yana gusar da kuncin rayuwa da izinin Allah yana gusar da hatta tsananin talauci yana gushewa yawaita istighfari da tuba ga Allah astaghfirullah wa atubu ilai kar ai kakaci da wannan a dinga yawaita subhanallah subhanallah kar a yawaita surutu zalla babu ambaton Allah surutu baya karewa surutu baya karewa kuma in surutu zalla ne ana iya shiga cikin sabon Allah amma in ambaton Allah ne kullum ana cikin darajar Allah da kuma samun lada mai yawa aka karatun alkur'ani ambaton Allah faɗan abu mai kyau faɗan abu na alkhairi umarni da kyakkyawa ani da mummuna wannan sune abubuwa da ya dace a ci gaba da yi bayan ramadan kar a yi sakaci ramadan watan ibada ne sannan watannin bayan sama watannin ibada ne kowane wata da irin ibada da ta dace da shi kowane lokaci da irin abun da ya dace mutum ya yi haka ko a ribaci lafiya kafin rashin lafiya ya yi yanzu wasu su suna gida ba wai shekaru ba ne ya hana su ba kuma komai ba ne ya hana su ba su da lafiya ne yanzu wata ba ta yi azumi ba to da rashin lafiya wata tana nan ba za ta iya zuwa ko ina ba saboda ba ta da lafiya shekarun ta kanana ne amma Allah ya jarrabe ta da rikin lafiya ba da za ta amma ke Allah ya baki lafiya ya baki dama ya baki dama ki kike abin da ya dace kafin lokaci ya kure vitamin khamsan qabla khamsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ribaci abu biyar kafin abu biyar daga ciki farazaka qabla shughlik dama da mutum yake da shi ya ribata kafin kawainiya ta zo sannan sihataka qabla saqami mutum ya ribaci lafiyarsa kafin rashin lafiya dan adam ba zai gushe ba wani sai rashin lafiya ya same shi a ribaci lafiya kafin rashin lafiya shababak Abla harami ribaci tashe kafin tsufa ya mai in Allah ba mutum tsawon rai to shi tsufa ya mai shi shi da ya saba tafiya da sauri ba zai iya yi ba saboda tsufa ya mai wata rana ma sai ya zamanto kullum yana ɗaki ne kawai kuma yana raye saboda haka ambaci Allah ayi ibada ayi alkhairi rayuwa kar ayi wasa yau ko gobe mutum bai sanya yaushe zai bar duniya ba haka mutum ya yi shirin alkhairi domin gobe Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat li ghadin kullum mutum ya yi nazari ya ga wai me nayi ne don tashin alkiyama shine lihadin din gadan din nan ita ce gobe tashin alkiyama me nayi don tashin alkiyama kin yi abun kirki don ranar tashin alkiyama kina tsammanin ki girma waɗannan abubuwa a dage Allah subhanahu wataala ya sa mun dace Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya mana kariya da kariyarsa kare mana zuriya ya kare mana garuruwanmu ya gafarta wa iyayenmu insha Allah ta'ala ina ga wannan sune kalmomi waɗanda za mu iya faɗansu a yanzu a matsayin tunatarwa da kawukanmu da iyayenmu mata da uwa mata da 'ya'ya da ƙanne da abokai da sauransu waɗanda suke nan waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su dama suka rinka ɗaukan waɗannan karatuttukan da Yaɗawa da makamantan haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi wanda suka dau nauyin jigila a ma kullum yana jigila ayi a nan anan a gurare daban-daban na fatan Allah ya kara albarka a rayuwa da su da su su zo nan sai coordinating yanda abun yake su je jami'a su je ko ina haka nan kuma ga niyoyin gida in banda ikon Allah abun ba zai yiwu ba abubuwan da ake yi ba don Allah ya yassare ba abun ba zai taɓa yiwa ba ne amma Allah da ikonsa sai a gode wa Allah da ya bada wannan dama malam Muhammad Kabir malam Ra'is sun ga abubuwa sun gyaru an haɗa nan a haɗa can a bar gida ga ɗawainiyan jiga a zo a yi wannan a yi wancan malamai wanda suka yi daura su ma suka zo suka yi aka rufe lokacin ya wuce kamar ba a yi ba sai kuma in Allah ya kai a ce za a yi daura tun farko ramadan suke shiryawa an yi an gama an rufe daura an manta wani ya manta an yi daura shi aka rayuwar duniya take wata rana sai mun manta an naɗe duniyar nan shi an gama rayuwar duniya mu kowa ya kama gabansa Allah ya samu aljanna malam tashiya kowa da kowa duk gaba daya irin wannan ayyuka da ake ta yi na alkhairai da abubuwan da ake kani Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace Allah ya azurta mu da ikhlasi duniya da lahira ah, Allah ya ba mu ikon an daidai ya ba mu ikon aiki daidai abinda muka yi kurakure Allah ya fi mana abinda muka yi daidai Allah ya dace da mu Allah ya sa karɓaɓɓe ne a gurin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma فإن يقول الله سبحانه وتعالى أن القرآن كما نزل على الله بالأحضان وأن الله يكتب إليه يأتي بالنور بدعوة الكريم إلى يوم القيامة أيها الناس قوموا على ويقول بقوله في معنى لا تجد في أرجو

irin wannan wani a gida da makasa dukkan su ya zama da kai a tsarin tsarin biyu biyu da yawa wanda ya kungiya ya kokari da nan da kuma lokaci ya ta kai akwai jami'ai guda duk da cewa dai kana da alaƙa da gaskiya kuma neman ƙarin bayani wani da zama da kuma kula kuma da ba da mata alheri kuma ana da iyayen suke tambayar da suke gwamnati su ne بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كان نفي إذا أن يأي الدعاء وفي يأي هكا يأي الدعاء شافة إيه. فسكة إيه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي inna allaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yurdahuma sifran kha'ibatayn Allah hayyun ne Allah wato ya sifanta kansa da kunya kuma Allah karimun ne yana jin kunyan bawansa idan bawan ya daga hannu yana addu'a Allah ya bar shi haka bai bashi abin da yake so din ba Allah kan ji kunyan wannan idan mutum ya gama addu'a din shafawa a cikin shi kuma ba malamai sun yi magana a kan wannan a da daga cikin malamai sun fi kan cewa ana bukatar shafawa a fiska da inganta ba amma aikin malamai kamar Sheikh Muhammadu bin Salih al rahim rahimahullah ta'ala ya bi diddigen hadisi da yake magana a kan shafa fiska bayan an yi addu'a haka ya kai matsayin martaba na Hassan da hadisin ya kai martaba na Hassan za a iya shafawa haka idan mutum ya shafa fuskansa bayan ya yi addu'a ba wani matsala ya yi daidai

ƙarfe goma sai dai sallar isha kawai ma'ana ba sai sallar magana ba shi wannan ne ba kuma ka ma'ana kenan za ta biya wannan magana da sai da yanzu ko kuma shi kenan ta ta na za ta biya wannan ai da tun jiya ma kawai daga ji sai ta yi sallar magariban ta kawai a jiya da ta samu dama ai tun da ta ji waccar ansa da aka faɗa wannan wadda ta samu tsarki ita kan ma karfe biyun dare ne ba karfe goma yanzu wanda mai wannan tambaya sai kawai sai ta abuna idan misali saura sakan daya rana ta faɗi saura sakan daya rana ta faɗi mai ta tsarkaka shikenan wannan azumin na wannan ranan dama ba ta da shi amma saura sakan daya alfijir ya keto saura sakan daya alfijir da keto mace ta tsarkaka wajibi ne a zuntan wannan ranar don haka dole sai ta azumci wannan rana Ko haka nan saura sakan ɗaya rana ta faɗi sai mace ta tsarkaka sallan magariba ya hau kanta saura sakan ɗaya alfijir ya keto mace ta tsarkaka magariba da isha suna kanta saboda suna lokacin baruri ne magariba da isha lokacin darurinsu ya shiga har cikin dare amma lokacin muftari na magariba shine da zanen rana ta faɗi kafin bunan bacewan shafaki lokacin isha ya shiga muftari na magariba ya wuce amma ta shiga zaruri duk dare gaba daya lokaci ne na ruri na magariba haka nan da isha ta zuwa fitowar alfijir baka idan mace tana cikin al'ada sai ta samu tsarki a cikin wannan na lokaci na laruri na sallah shi nan za ta biya wacce sallah haka magariba yana kanta tunda ta tsarkaka karfe goma za ta yi sallar magariba kamar yadda ta yi isha a wancan lokacin yanzu kuma ta ji fatawa cewa za ta yi hada magariba kuce ne kawai sai ta koma ta yi magariba kamar yadda an san da aka bawa mai tambaya jiya a wallahu ta'ala a wata

annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ba ta fesa turare ko ta shafa turare in za ta fita daga gida amma abun da ba zai fita a jikanshinsa ba kamar irin shuwa din nan da take amfani da su a gurare wannan eh, mace in ta sa wannan shi ba turare ba ne amma turare da za ta fesa ko ta shafa a jikinta wani ya jikanshi tana samun tsinuwar Allah haka haramun ne Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wata rana yana wucewa a Madina ga wata mata tana sauri za ta je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta wulga sai ya ji kanshin turare maza maza sai ya juya yake cewa ya ke baiwar Allah na ji ma abokin masallacin da kike sauri za ki je yana cewa Allah ya tsine wa mace da ta bar gidanta za ta fita ta kai turare zaka na ji turare a jiki ke kawai sai ta juya sai ta koma gida ta je ta sake wanke jiki ta sake wanke jiki tukunna sai da ta tabbatar turaren ya fita jikin ta sannan ta fita cikin haka shi mace za ta fita daga gidanta ba za ta sa turare ba ai in tana zaune a gida ne ake so ta sa turare wata ba ta sa turare a gida sai za ta fita shiriri ta kenan to in tana zaune a gida ne za ta fesa turare wata kawai za ka ga in tana zaune a gida wata duniyar haka nan ba wani tiraye ba wani komai kawai ya bari kamar a abu ne saboda ka in mutum ya shiga gidan cikin irin wannan ya tarar kare shi kenan ba abu ne zai ya uzurinsa yana yana abu ne ba sai ya faɗa ba to su da ana so a gida ne za a tsaftatu a sanya tilare yadda ya kamata kenan ba sai in za a fita ba abu ne hijabai da abu ne kaya masu kyau suna cikin ƙasa in za a fita a cikin gida za a yi duk wannan sannan kuma a fesa kirare a cikin gida kowa ya shigo gidan ya ji kanshi a wannan gidan gidan kanshi ne balle mai gidan yawa wallahu ta'ala ala Thank you.

kuliah di rumah orang orang yang tidak ada semua semua yang orang kalau di negara negara ada di luar ada ada ada orang orang yang tidak ada nah saya pikir ini sudah itu sudah semua manusia yang tidak berguna mana bisa menjawab nanti kita akan menjadi tidak berguna dan tidak berguna ini tidak berguna tidak berguna السلام عليكم da dukkan waɗanda suka turo bayan Allah ke bukatan addu'o'i a gurin bayan Allah muna fatan Allah ya karfi addu'o'i ɗalibai makaranta ummahat abin abubakar su ke ɓangaren ummahat waɗanda suke tsayawa anan da daidaita mutane da gyarawa da nuna musu guri da sauran shirya gurin da musu addu'an alkhairi Allah ya saka musu alkhairi dukkan sauran ɗalibai ɗin da kuma dattijai kiyaye. iyayen waɗanda suke nan suna ta fama da ƙyar da ƙyar haka su dai makarantar ma dole su kan zo don dai a samu yardar Allah Allah su wani wata ya sa a daji Allah ya ƙara musu lafiya da ƙarfin gwiwa A sauran iyayenmu manya-manyan cije mata da suke zuwa da gurare daban-daban Allah wani wata ala ya ƙara ƙarfin gwiwa Allah ya samu gama lafiya waɗanda aka ce ba su da lafiya irin su ita hajiya mama abu suyan da ake fama da jinya da sauran waɗanda suke fama da jinya waɗanda aka ambata da waɗanda ba ambata ba muna fatan Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka gabata su koma ga Allah Allah ya gafarta musu Allah ya rahamce su Allah ya suna cikin ni'ima a kaburburan su iyayenmu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya gafarta musu Allah ya hada mu da su a jannatin firdaus mu Allah ya mana kariya da kariyarsa Allah ya tabbatar da mu akan daidai ya tabbatar da mu a cikin alkhairi duniya da lahira waɗanda suke buƙatan ko kuma su kai matsayin aure cikin 'ya'ya mata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk lokacin da Allah ya kaddara musu lokacin aure yayi Allah ya azurta su da mazaje na ƙwarai Allah ya ba su rufin asiri duniya da lahira Allah ya tabbatar da su akan daidai ya ba su mazajen da za su karfafe su akan riko da addini da nitsuwa da kwanciyar hankali a zamantakewar su na aure inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid wacce ba ta da lafiya take da uzuri na yin bawali a kance wannan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yaye mata azibul bas rabban nas واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata wannan matsala a dukkan waɗanda suke da irin wannan matsala Allah ya yaye mu a dukkan waɗanda suke da wasu damuwoyi a cikin ya Allah ka san kowa da irin damuwar da cikin da yake da ita Allah ka yaye mana ta take cikin kuncin rayuwa ko a gidanta ko a rayuwarta ya Allah ka yaye mata ga kawo walwala ya zal jalali wal ikra wanda suke cikin damuwoyi a zamantakewansu ya Allah ka yaye musu cikin kinu ka kawo musu sauki waɗanda suke cikin talauci da wahala ya Allah ka kawo arziki mai albarka gare mu da gare su baki ɗaya ya Allah ka yaye waɗannan talauci da damuwoyi ya Allah ka kawo alkhairi wannan makaranta da waɗanda suke jagorancinta da malamai da suke karantarwa karantar da yara karantar da mata Allah subhanahu wataala ka kara musu albarka Allah ka kara musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi wanda ya gina makarantar Allah ka kara musu albarka da dukiyarsa da rayuwarsa da zuriyarsa wa ma zalika alayka bi aziz dukan mu gaba daya Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba wannan azumi da muke yi Allah ka sa karfafe ne a gurinka wannan haduwa da muke Allah ka sa yarjejjiya ce a gurinka ya Allah in mun yi abun da ba daidai ba ya Allah ka yafe mana abun da muka yi wanda ba daidai ba Allah ka yafe mana abun da muka yi daidai Allah ka sa ya karbe shi ya Allah ka karbe shi ya Allah yadda ka hada mu anan ka hada mu cikin jannatul firdaus ya Allah yadda ka damu da anan duk mai damuwa Allah ka yaye masa duk mai rashin lafiya Allah ka yaye masa wanda take da damuwa a cikin ƴaƴanta ko wani daga cikin ƴaƴanta ko wata daga cikin ƴaƴanta ya Allah ka yaye musu ya Allah ka yaye musu ya zal jalali wal ikram Allah ka kara mana nutsuwa da kwanciyar hankali cikin tunu da suke faruwa a gurare daban-daban a wasu garuruwa ya Allah ka yaye Thank you. ya Allah ka kawar da su ya rabbal alamin innaka sami'un qaribun mujibud da'awat zuriyar mu ya Allah muna roƙon ya Allah ya Allah muna muna gabatar da su gare ka wanda duk wanda ya baka amana ya Allah amanar sa bata tozarka ya Allah mun baka amanar ya zal jalali wal ikram innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ala Muhammad. على محمد وعلى آل محمد كما صليت Ibrahim, إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسكينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وسجودنا واجعلها في ميزان حسناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قبل لنا حوائجنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين